ke likita? Kwarai kuwa hajiya tana ɗauke da juna biyu har na tsawon kwana 62. Lalle likita, ka cancanci katon goron albashir domin ku na daɗe ban ga rana irin wannan ba wacce na kasance a cikin farin ciki. Alhamdulillahi, alhamdulillahi burina ya cika. Allah ka nuna mana wannan rana ta haihuwa mu sha suna. Amma hajiya ga har yanzu Salewa bata nuna farin cikinta ba. ko dai ta yi hakan ne don ta yi min rowa goron albishir ai salima likita wannan kawai ka kyale ta san akwai alkunya ta sarakuta ita sai mun koma gida za ta yi mata farin ciki alhamdulillah ai ba abin da za mu ce sai godiya ai wannan labari ne mai kyau mun gode abubuwan za dan sassaya haka su ne sai ka ga goron albishir ɗin ka na gode. A can gode yana za ka kai shi. A sauka lafiya. Da mu ko gode. A gode. A sauka lafiya. to ka nuna min kai ɗa ne mai biyayya ga iyaye domin ko ka cika buri na wanda na daɗe ina jiransa biyayyen dukkan buri ina tabbatar maka da cewa matarka salima tana ɗauke da kai da abin farin ciki ya sama irin wannan abu haka sak <laughs> ai da cikin murna godiya ta tabbata ga sarkin da bai haifa ba kuma ba haife shi ba wanda yake azurta wanda ya ga dama cikin bayansa da haihuwa alhamdulillah ai ba abin da zamu ce sai godiya jika kai alhamdulillah wai kan auren jika na yi ko kaɗan bana ku kwanta maganar mahaifiyata amma wani abu da na sani shine akwai abubuwan da gaskiya suna buƙatar bincike musamman al'amari irin wannan mai rikitarwa ni ko ban ga wani abu rikitarwa ba kawai dan likita ya tabbatar ina dauke da juna biyu ba shiga abu rikitarwa ba to idan ku da gaske ne kina da juna biyu abin tambaya nan shine shin ina kika samu juna biyu ban gane ba amma dai ka san ba a shan sa a ruwa ko kuma duk wanda ya gani ya san kai mijina ne ki daina ma wani wasa da kin ji ke kin san cewa ban taɓa ziyartar shi ba ki ba tun da kika shigo gidan nan wannan kuma ko kasur kuma mahaukaci ya ji ba zai taɓa yarda da abin da kake faɗa ba kawai habib ka fito fili ka faɗa min ka tsani ni saboda ina ɗauke da juna biyu zan kai miki wani abin da zan baki shawara shine ki daina jifa na da wannan haramtaccen kwannaki wanda kika samu a haramtaccen makwancin da Allah subhanahu wataala ya haramta kin ji ko tun wuri ki je ki nemi mahaifinsa gaskiya ne ko a kusa ko a nesa baka da alaka da wannan cikin da yake ciki waye uban ɗan Nasiru Nasiru. amma kin cuce ni kin ci amanar sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi kyauta ba ko kaɗan me yasa sake ɗauki wannan hanyar ta yaudara saboda kawai kina so ki farantawa a eh shi zan yi gaggawa zuwa in sanar da ita zan yi gaggawa zuwa in sanar da ita kafin wannan murnar ta shiga zuciyarta kai ai gaya miki irin farin cikin da nake ciki a yau ba zan yi kamanta shi da na ranar bikin habib da salima ba saboda haka za a shirya bikin suna irin wanda aka daɗe ba a ji labarinsa ba <laughs> abawa aike dai ki bari haɗaɗɗen biki za a yi za mu gayyaci masoyanmu ke maƙiyanmu masu zo su shiga daula su ga inda abin arziki yake ai murna ce da farin ciki ba abin da za mu ce sai godiya alhamdulillah kai na gode madalla lafiya na ganki cikin yanayi na damuwa ina fa lafiya me ke faruwa wallahi ɗazu mahaifiyar habib ta zo ta tadda ina amai a karo na biyu allah ya sa dai bata ganki kina aman nan ba dan na fi zargi cikin nazar ne kike dauke da shi a jikinki <laughs> na nawa kuma sai da ta tilasta samun ta dauke ni muka tafi asibiti likita ya tabbatar ina dauke da ciki ciki wata uku ke ko salima ta yaya kika bar ciki har wata uku a jikinki duk da dai ina na san kina shan magungunan tsaida al'ada wallahi na sai ba tsautsayi ne kadai da kaddara san an ce idan duk kayi yawa kai kawai ake karewa ni fa yanzu ma abin da ya fi tada min hankali yanda ta tafi tana farin ciki tana ɗokin za ta samu jika akwai mafita yawa ina da wani doktor special doctor ne za mu je wurin shi zai miki aikin ki cikin minti biyar ta faru ta ƙare. Ku isa ba. babu wanda ya sai zuba da wannan cikin duk da dai cikin shege saboda shi ne farin cikin mahaifiyata kuma ba na so kowa ya san cewa cikin cikin shege da fatan kun fahimta wanda ya taba cikin nan kuma zai gani mai to kan auren je yi ka hakkinka ne na ƙarshen wata kuma ina so daga yau na sallame ka aiki tana son ƙara ganin ka ko da abubuwa gidan nan kana ji na ku ko kuma gidan nan mun yadda ka ƙara zuwa ta shiga je me yasa ke neman nazir ko me nazir zai kare miki dama kin ce kina bukatar wanda zai taimaki ki ne da kai miki zirga zirga da kuma ɗawainiya da sauransu abin da yasa na kawo nazir kenan yanzu kuma na ga lokacin ya tafi yayi na sallame shi na sadaukar da lokaci na akan duk wani abin zan riga miki akan me kike daga hankalinki dan ya tafi Habib ai ka riga ka furgi tun ran zane. soyayyar nazir ya riga ya shiga raina kuma cire shi ba karamin wahala ba ne wanda kai ya kamata ka shiga raina ba shi ba yanzu idan na ce zan cire shi zai iya haifar min da matsala a cikin da nake da shi da ni kaina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Nazir dan Allah zan roƙe ka wata alfarma. Dan Allah ka taimake ni ka dawo gidana. Wallahi har yanzu idanuwa na su gaji daga nan ka ba. In ga dakata. Ni ba zan iya ci gaba da tara kaina zunubi ba. Zunubin da ya ɗaya daga cikin manya-manyan zunuban da Allah ya haramta a duniya. Wai ke tsan tambaye ki. Wai ki a rayuwa ki ba kya tausaya mun ne ga muwata da Allah a laran rayuwa? Ba laifinka bane Nazir. Ni ma kuma ba laifina bane. Laifin mijina ne. saboda da bai tauye min na ba da mu shiga halin da muke ciki ba dan Allah ka taimake ni dakata wallahi na alƙawari, ba zan sake zuwa wata gidanki ba ba zan sake haɗa ido da matar da ta zama haramun a gare ni ba ba zan sake haɗa ido da matar da ta zama ba a muharrama ta ba sannan kuma ba na buƙatar na ji muryarta domin ita ma haramun ta tare da ta yanzu ji nake rayuwa ta gaba ɗaya ba ta da amfani ni a yanzu haka na gwammace da amma ba a halce ni a duniya ba 我的心。 da shi habib wasu abubuwa da nan su ba na jin daɗin yadda nake ganin suna tafiya a ɓangaren ofishinka wato abubuwa sun taɓarɓare yadda ina mamakin yadda kake tafiyar da ayyukanka da ba haka kake yanzu wanda wannan wato barazana ne ga karya tattalin arzikin wannan kamfani yake a zahirin gaskiya akwai matsalolin da suke damuna amma ba zan iya ce ma komai a kai ba zan fi so ka samu mata kai sai wata tambaye ta tana da masaniya za ta sanar da kai sai ba saboda matsalar da ke damuna tana daga cikin silar faruwa wannan matsalar me ya haɗa ne sai ba da matsalolin da kake ciki Jika na yi ka, jika na yi ka na yi ka daga ƙarshe yakan zama da na sani. Hakika na ɗaukan makaina da alaba kan domin na ɗaukan makaina nauyi mai matukar muni wannan maganin. da shi nake amfani a duk lokacin da na buƙaci ka zama kusa da ni ko kuma ka kasance da ni a matsayin na na matarka. Na ce miki ba zan iya ku. Haba wai me yasa kike min irin wannan? Na fuskanci ba kya buƙatar ki bata tashi sai lokacin da nake aikin da kowanne muhimmanci a rayuwata. Wannan wannan wannan abin nan ne haka. Haka wancan lokacin kika samu kasu so ne asarar mutanen mu da muke aiki da su a Tokyo. So ki dawo gidan zon tare a wata ki? power Na san na ɓata ranka. Don haka na dawo in baka hakuri. Allah ka yi kowa. Saboda ni ba zan so kowane irin business ɗin ka ya samu matsala ba. Don Allah ta hana ka ya fi ba zai sake faruwa ba. Kin gamsu da haka? Na gamsu da shi. Ba komai, je ki kwanta. Amma don Allah kafin in kwanta. Hmm. Ina buƙatar ka sha wannan juice. na sha ne zai kwanta mana zan sha ne na yi kai na san na amma kai baka san hakan ba kuma baka taɓa gane hakan ba wannan shi ne kasancewar shawarar da na ba makawata domin ta yi amfani da shi a matsayin yadda nake amfani da shi a kanka na ba ta shawara ta yi amfani da shi a kan nisa domin biyan bukata wannan ita ce damuwar da ke ciki don allah malik na tabbata a wannan lokacin da na bata wannan gurguwar shawarar shaidan ya ziyarci zukatan mai da gani har ita domin nema inda na samu dama kamar yadda ta samu akan wannan yaron zan iya aikata haka inna lillahi wa inna don allah malik ya fi allah ka nema mun gafara a wurin hafi 的笨，可 inda ka je ka ɗauko wannan ciwon zuciya naka kai da abu ba mai damuwa ba garin yaya haka wannan abu ya faru Haliya na aikata babban zurfi a rayuwata eh? wanda a sanadiyar shi ne na faɗa wannan cutar da nake ciki wannan wani zunubi ne wanda ka aikata na zero gogo na'am na ci amana sunan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan na ci amana mai gida na Habibu. abin da sanadin shi yanayin matarsa a ciki. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kanu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nazar me kai ka aikata wannan abu? Eh? La ilaha shi wannan rubutu ne gaba ɗaya za ki shanye shi shi zai ƙara abin da yake ɗauke da shi lafiya ya kuma zaunar da shi yadda ya kamata a cikinki yau wannan kuma jiƙa shi za ki a kwano kwana bakwai kina shan sa shi zai ba ki sauƙi wajen haihuwa kai habib kana hawaye kuma murna ce murna ce na irin soyayya da kika nuna mu da basaran da zan rama miki ba kwan Allah ba dalilin da yasa yake kuka ba ke nawa. Habib lokaci yayi da ya kamata mu fito da gaskiya dan Allah ki shi ki shiru dan Allah farin cikin mahaifiyata nake so ba na bukatar jin wani magana umma dalilin kenan ya kamata kai kaga wani maje je ka kai ni gida wanda yake shirin faruwa ne Allah ya sa don ya kamata dama a yi komai a gabanki wannan magana fa sirri ce ya kamata maganar nan ta zama sirri tsakanin da kin ji me yake faruwa ne to hajiya ni kaina a duhu nake hajiya hakika na gina aure na ba ta kyakkyawan hanya ba na gina ta ta gurbataccen hanya sakamakon rashin samun kula da ni daga wurin miji ka abinda ta faɗa haka ne haka ne amma ba laifin ta bane laifina ne laifina ne saboda ni ne ban cika mata hakkin ta yadda ya kamata twas in. Yeah. Habib, ya kai? Na zo same ka wata magana. Ina son sanar da kai cewa na shiga cikin wani nadama. Wadda wannan nadama ba na jin akwai ran da ta bar na. sai ranar da ruhi na yabar cikin nawa sakamakon laifin da na aikata na kaucewa hanya in saba wa ubangiji in fifita neman abin duniya akan hakkin da ya dora min na aure wannan ya sanadiyar rasa ahali na gaba daya sakamakon haka na zo same ka in sanar da kai cewa gaskiya jikina ya mutu Bani da kwarin gwiwa ko laka da zan iya ci gaba da wannan aiki da nake ka san me kake cewa kuwa Ka sani a <sighs> halin da ake ciki kaga wannan takarda ta ce ta bar aiki sannan kuma shiyata idan aka samu masu siyasa saboda ban ga amfanin neman kuɗin da ba zai amfani duniya da lahira ba daga yanzu ma ba na tunanin cewa zan iya ci gaba da irin kwazon da nake da shi a kan aikin da nake yi wannan ita ce magana ta da ƙarshe bayan wannan ba abin zan iya cewa domin babu duba da baya kada ka manta cewa ni ma a wannan al'amari na yi asarar abubuwa masu muhimmanci a rayuwata kada ka manta cewa a dalilin wannan al'amari na rasa matata da na fi ƙauna a duniya tare da ɗan da ke cikin cikinta saboda haka ba kai kaɗai abin da shafa ba ya kamata ka gane wannan kai haƙuri Habib! na yi ka auren jika na yi ka